صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله منا روحك كبيا منا بقاتو سمنا الخير يا الله منا روحك كبام دابنا من البركة يا الله منا روحك مال النجي كرن تدموا الله كتاسين تدابن النجي كرن تدموا الله منا روحك بقاتو سمنا الخير الله كبيا منا mu'assis na wannan ƙungiya ya Allah kai rahama cikin gabaninsa da shi da malaminsa na tauhidi ya Allah zafarta musu Kaliban malam na farko ya Allah kai masa jagora, Allah kai masa kariya da shi da mataimakansa baki daya. Ya Allah muna roƙonka ka zaunar da Najeriya lafiya, ya Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya, ya Allah shugabannin da ka bamu ya Allah ka ba su ikon yi adalci, ya Allah muna roƙon ka taimake mu gyara ayyukanmu ya Allah muna roƙon ka Allah ka samu muna cikin wanda za a inda a cikin wannan wata يا الله وإن بارك لا بيا أتكلم يا الله كواس لا بيا يا الله مول كبا لا بيا الله أنا مول لا بيا ترمفانيم يا الله كتير وجه دينك يا الله كتير وجه ما سكين وقوم دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين من من الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة السادعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومؤلفيهم بإحسان بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da godiya da Allah madaukakin sarki da kuma yin salati da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah ya taimake mu a wannan jarabi da aka ga muna karanta muna roƙon allah yi jagora da gwamnati ta malamai ta ƙasa da ƙasa a shi muhammadu sana ya jingir wanda wannan karatu na gudana ƙarƙashin kulawar kungiyar jama'a da da da da da da da da Kuma yau muna biyar ga يومنا بيار وما رمضان ma'aiki sallallahu alaihi dubu da hudu shekara arba'in daidai wanda ya daidai da dubu da sha tara da nisa Muna wannan ƙasa da Nijar a kuma يوم عبد ونصرى سورة سورة الهجر سورة إبراهيم وعندكما هنا آية أربعين جاي جاي إن ألا مدعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي tun jiya muna maganar annabi Ibrahim alaihi salam ya kai wani yanki na duniya ta yi ya aji a wani farko wanda zai karanta da komi. Ya yi addu'a a kan aji waɗannan bayan Allah kuma da dalilin da ya sa ya aji komi. Sai ci gaba da cewa, Rabbi ta'anni ya Allah ka sanya ni muqima salati min sai da sallah. kun ga annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin waɗanda ke roƙon Allah ya sanya masu wajen almin zuriya shi mai yi ba Allah ka sanya cikin zuriya ta wanda ke sai da sallah wa ta iman yi ila lillahi ta'ala da ku anna minhum wa za ka yanzu da ni mu na daliliya domin Allah ya sanar da cikin waɗannan jama'a lafiya akwai wanda za su mutunci yau na ne amma yi yawa wa bana wata kamar duwa allah ne ka yi addu'a almasku wata an ka amalu allah ka yi addu'a annabi allah ibrahim alayhi salam da matsayin sa na mai jiya ya mu amma kuma a duka ka ce na roƙon allah ya ka yi addu'a don haka ba wani ne bugun gaba ga allah shi ta ba a gaba ba shi to shi gaba ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ya يقوم الحساب ɗan adam idan yana da lura da hankali to abin da ya sallata kai ne ba wanda zai tuna in ba mahaifa kun gani cikin addu'a na Ibrahim alaihi salam ya yi addu'a ga zuriyarsa sannan ya yi addu'a ga mahaifansa sannan ya addu'a ga al'umma musulmi gaba ɗaya rabbana ya ubangiji mu asirri Allah kawarta wani wal walidai Allah kawarta mahaifana wana kawar da ayyata bayyana na mu adawa su malidai annabi Ibrahim yaro roƙi Allah ya gafarta mai mansa gabanin ya bayyana da rai cewa maka Allah wannan ya nuna kowa a ba tare da Allah ba ko matsayi ne gare ka tuwa zan wakila aka da matumu amma an ce wasu ta musulunta ko kuri'a wani jami'a kwanan wani dai wani mumini Allah ya gabara ga muminai da kuma ya kuma da ranar da ta yi tsaya yanzu shi ne yawa yanzu ko ya tsaro ta ba na da yake bayyana kowa a yi da za a yi ta samu ya bayyana wa hada da amurin mumini da masu kawai wannan addu'a da annabi Ibrahim alaihi salam yawa mu'mini da gabara fi shi wallahu ta'ala la yawaddu du'a wa ali Allah wala wajin sai wai raki da addu'a mun da yin annabi Ibrahim alaihi salam fihi musharakun azima na akwai musharaka babba babba da dalilin mu'mini da ya zama da tun mu da ne gaba ɗaya ya kamata su yi wanci da wannan neman gawar annabi Ibrahim alaihi salam na'am ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بعد ذكر إبراهيم الخليل bayan an bazuwar annabi Ibrahim alaihi salam wa alayhi ubangiji wa du'a'i da addu'arsa allazi huwa asalin na'an wanda yake bi tushen ni'ima allazi an'ama Allahu ala quraish wanda Allah ya ni'ima akan quraishawa mimma da'awu bihi ila tadakkul wa ruju'il lana da abin da an raiwa yi wa Islam ya kira su ziki na tunawa da komawa zuwa ga Allah ta'ala hada da ya tsora ta usul bayani idan sama ruwa da nufuru wa ina in sun ka dodi a kan tarihi da saurin kai فقال ولا تعلمن الله غافل amma يعمل الظالمون kada ka zaki Allah mai bari na ga abin da za a zalumai da yanke na a tsarin kasarai yin ahalin matsaya musawar more kada ɗauki Allah ya raka daga wannan a inna ma da akhirum Allah ya jinkirta musu za ila azalin ba da ba yawmin don wuni wanda yake al'amfaru da nai da shafi tana hukuncewa da shan biyu al'abaru al'abaru da rai da shan biyu tana hukuncewa mana tana hudewa duka da zan kayi wa da kasar ɗan adamar ya nufi da yau don mi da kawai mata don tsoron abin da ta gani yukari ana cewa shahid da bakon kurai ganin ware ya hudu ya hudu أي فتح أبواب ولن يجلبه برشد الآن duk abin da mutum zai aikatawa kada hirarci Allah da yi ba. Allah ya yi kirkara sai ranar da tsoro ka hana faɗan adamin su yi. Allah ka yi shi Allah kayan da ku ci gaba.

a wannan lokaci muku shiya su waɗannan masu ganin suna gaggawa musulmi da suna masu gaggawa halin lokaci sun dada rabi sun dada a wucin tarin su da sama zuwa sama la ya san da ne da kokarin su zai dawo ba sannan ku haƙƙin su zuga don su ruwa zuga don su hawa su yi wani

فيقول الذين ظلموا ربنا أخبرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وأمرين هذا تقوة تمتعني خوف يا محمد الناس جميعا ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da tsoratar da mutane gaba ɗaya wata rana da rubutu yau ya ni himar azabu ranar da azaba za su zo to yau na kiyama shi ne ranar kiyama wani kuru da zai ya zara mu da suka yi su za mu ọ kawaru su bai da shi dole an wa'arce su amma sun ci amma da musibar da an kawai an a cikin mata ga ربنا أخيرنا الله كريم تردامنا لأن ردنا الهاية الدنيا الله غير مدونيا يا أجل كريم دعا بأمرك كسا يجب دعوة كذا الله ذا مكار فكير من منك لتوئيه ولكن تجعل تزاول من ظننك ويقال لهم توحيد الله يجب auren da kuma ba za mu rushe a ce ba ku ba ku ka yi lahi da ba ba ku na ku kai rantsuwa ba kala to kun kai rantsuwa don kan da gaba ne har da sai ku kira ma da kun min zawalin wallahi ba ku shi wa al'ada da yawan na irin an yi salaya ce ba ku na ba yanzu wanda an gaba wa alheri abin da ya kai na bai bani yanzu ko shi na ɗauko a bai da duniya ya aiki آه والرجال كفى آية والله يا ترى من الله اتباع Eko ita yin jawa ɗaya da ke wuna. Eko ina da yin jawa ba da ke. Wannan shi a halin wanda Allah da gani Yan alƙiyama don tsaya zai roƙi Allah a bai zai duka da jami'ai. ma ba mu halu tarawi ma halu tarawi ya kauce wa nuna gyara shi ba wani magana kariya ta kai Allah sai mun gudu kuwa Allah ka rija da murshida kuma وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أن لهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ينفع شبع قولي وتكن الكوكا دولة فيها أشيبويا لما تعجل الذين بلغوا أمرهم أشيب ماذا وين وين وين na يقول ندارك إلى al'ummomi الأمم السابقة yanzu a yi mamaki wanda ya tabbatar da wasu al'umma sun zama su Allah Allah ya hannatar da su shi an halitta shi ga yi zaune ya zo sun karka zauna amma kuma idan da ne da manna a yi kira ne shi bai bai ko a wani na cewa ɗari da wani a cewa ko haka wata bayyana na kuka yi ma'ana ne kuma ya bayyana da yi yadda muka aikata yana da kuma da azaba ba za ta zai da hukumta wata ramna mun sanya bayyana tsakanin wato bayyana mun bayyana rabin gare mu a nan fara da sallai bil qur'ani bil qur'ani duk abin da ya kamata a sa na misali a cikin alƙur'ani domin mutane su zama yaya su mutu su yi ga Allah su samu rama an faɗa amma sai dai wanda ana ya ƙarara shiga wuta ba albara babu albara Allah ɗaukar ya gaba وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ثم تبدا سمع الله يسوع روح يوسف عنه وأن إلهي لو يبغى kuma wani kira ma ya sama ba a duhu da kuma an bata kanin da sun ka aikata halin da shi a mai sallallahu alaihi بدل الإيمان به ومضل لإيمان الأمير محمد صلى الله عليه وسلم في الزراعة سكون المكان ما يجيز لله وقرب قرب النبي صلى الله عليه وسلم أكيد أقول لك أربعة أبو zuwa kane ga annabi sallallahu alaihi wasallama magarun ma ke yi haihu a ranu wani su ɗaya ne nan su mamawa a wata kai yi gogo su kai ne ɗauri a kai shi a rikin kaso au ikrami ko ko ne da shi da gari maka da za a yi mata amma ma ke yi wato sakamakonsa yana wurin Allah ai ilimi abu da za'u sanin na ko sakamakonsa wajen gane wadamu ko da yake mani ya zamo wajen al'umma ko ya girma ya tarnu da zan karbu da an ba da yawar wani ilu da wani wani girman matan da ya ke yi hukusun shi ma gane magarhun wasilan ne ba amma ina ma bi su da mai da hukunta shari'a da ke da kai duk biya wani wa'adar da yawa da karni da shi inda ba ma bi ya zo ga aikin da shari'a ba ya ba girma ne ya kai rauni amma إلى توقيهم مطعنا يقول يتردوا إمام الجبال ما لم يسمي شيء إن قالوا الرسول الزياء يعود بما نترفيه الجبال إذا بعد الرسول إلى حقيقة بعد من الشرع وهذا اللام في الرسول لام الرسول وهي منصوب بأن مخبرة وجوبا بعدها المعنى لا يعبأ به ولا يجره إلى عمره بل يعرف كوبا من القوى بالرسول والمراد بالجمال هنا إلى حقيقتها أن تعمل أي مراد هو سنان أنت أنا من حقيقة الوصف وكيل تراجل الإسلام أنت أشيء مسلم المشمع وانده كما بحال يوزن الأراضي يتبقى والسبعة يتبقى وفي كرات كون اللالي لتنمولة ورفع الدين وإن المخبرة والمراد عليه وكريم وشيء المراد للمثل كفرهم أنا متابعه ونافله على الثانية تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتطير الجبال عليه وأنا الأول ما قرئ وما كان مقرون الله نعم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ثم تبدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خالقا له ومواسيا في أما يلاقيه من قومه sannan ya waiwaya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana da shiya yana da ce masa wa gare shi ga abin da manzo Allah ya haɗu shiya daga mutanensa wa muwa'ida yana mai alƙawari da mu gare shi don ta samu nasara a yin hakan wala ta gaba nan ba kada ka bi cin ubangiji ya muhammadu mukulir bai saba wa'adi alƙawari ne yana ne ga wasu ruwan zanninsa duk abin da ta ya kai ya yi ko abin da an kai ka tsare sai ka yi da masarawa kai idan in na ta isan yan ruwan ala ne ke wasu mazanninsa ina ba a azizu Allah ba wa ina galibu wani da ina da su duniya ko ne ya kafar da Allah zunti nari Allah ba abuci azaba na bi ma aka wani tsawon saboda haka ake kira a nan duk abin da kankani ko na kara na nan zuwa duk wanda yana kan gaskiya Allah bai haka Allah ya gaba يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار اذكر كعملا يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كعملا متبدل الأرض لا لأجل كم ذكرتها da yawan abu ba wannan kasa da mun ka sani ba wasu samawa da madauriya sama kuma an dunkuri a nashi wani rana na za a canza kasar nan da mun ka sani ya zan ba ita bace za a samu kasa bai ba la da talaha wa la rubawa ba rayu ba kwari ba mangare mangare ba gebe kasa da gata nan sumul shar shi ne ko da mai tsaya burhan ta yau shar na zon a tsara mutane alamar da adan ta ba bai ra ba rikiya da tsanci wanda ba a taɓa zulumi kanta ba wannan kasa kai damar da ganin haka ta ma'arar da ne wannan ƙasa da muke a kan ba gari da akan masu yawa Allah zai kawo wata ƙasa a canza tsara mai sarki kama bi hadisi su ɗaya warwa muslim imam muslim ya wulto سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من أتى بما قال صلى الله عليه وسلم عن مسلم لو أتوا ذلك عمرو بن sai an tambayi manzon Allah ƙananan nasu ya manzon Allah ya za a can da ƙasa a kawo wata a wata wata na ina an kai tsari na aka ba ƙananan nasu yau mai ba sai manzon Allah ya da tsari mutane gaba ɗaya kowa da kowa ana kan tsari duka ta haɗa wa kan tsari ya kan tsari mutane sun yi hito ƙarfi sun yi hito zai da kuma ɗauro sa ina ba a za a tatar matin layin wa ne suka ba zuwa ga Allah maka ɗauki mai da ranar magana ƙarya mai taso magana da kurkuru da taso wani zai tatar ma wurin tsayuwa amma zai kai wa hanci amma wani mai cewa ya kasance ya samu ba wani mai zai suka ya suka dabba wani kuma zai ɗauki wata dabba da wani ne mai muni yadda ta rayu kai ɗan adam duniya haka ba ta za ta zamo zuwa wani samu a ya Rada rayuwa rayu kai ɗan adam duniya haka riba ta za ta zamo wani samu ko da tsawon yadda ya tsewa ya hindu wani zai da dabba mai kyawun ruwa sai da ke mai wani sai na kuke hau ya yi tsawon kwari wuya ne hau ni gobe wa wani mai kai ga wani za a dawa ne ya wani ko da ya ke yi ruwa zai yi da dabba mai munin ruwa da ke da wani hau da wani tsaro a biya ya tsofarai duniya ta auni ni gura ya hauka yawa mun san dabbata aikin mutum na bayan kuriya wata dabba da kuriyawa mummuna aiki kuriya wata dabba mai mu don haka wala ya kowa ya ta gare ya san wanda zai shirya da Allah zai samu gari cikin rangwame ila da wani abu abin da duk ba wa shi dai an yi to ba ba da aka yi biyo da shi mawana duniya gaba daya ba wanda zai da wani wuta illa ma a kulkura yawan kura ne duk abin da ke da wani cikin alkura ne ba da ma na da lokaci abin sai ya abu wallahi ya gaba وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ولا يا محمد قال لن يا النبي محمد المجرمين ما كان يرى الثاني هذا الرئيس يومئذ لا ينال أولا لوكس mukarari da an gwama ya su an ɗaure su a duniya an ɗaure su ba da ya ne da ke da nusu ya da ba cikin mangowa ruru mangowa auna da hukumma za a ga mutum da har da gina ne a ɗaure ɗaure irin wanda mutum bai wancewa don bi bayan waka سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب تعالوا wato tabbulolinsu ko su ribulolinsu ni tsakara ne na tsakara ne ma tsakara ne domin abu jura waɗanda ya tabbatar waɗanda ba mu zibar kai waɗanda ya yi yan wuta su zo da za a yanka a za da jikinsu abin da ake haɗe da man kakarani man kakarani yana cin wuta babu wani mai da ya kai cin wuta ido ba ne ke su ya raba ne su ko dubu da Babu wani ke su na zube ƙasar a kan jita san da mai shafa mai yanzu ba ni yanzu ne yanzu na ne su ka yawon. Haka ne? وكالعالي يعني تقول tuan kai cuma bakat tahu tak? Kita ada masalah tahu. Lalu dua orang yang ada siwa. Ya ayuhan alladzina amanu يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إدارة الجنة لأن أمرها وأنا آية وأنا إدارة تنبضها سنة wani da ya ara ba dutse wanda daga cikin dutse ke wuri domin yana cikin wuta da guda ɗaba bari bari shi ka tafiya da wuta kai tsaye don haka a kawo shi domin Allah shi ya rama ta gononin su da tsarani zuwa so da an kada ko da su ko zuwa su لأنه أغلب استعارة لا ومن شيء قال يعني خير قال شو ودرجة هنا ولا تعمل له سجود لسا على عبادة ليجد فيها دون الله يساعد أن تعود عليه بالبر يجب الله دون الله يساعد وكل رسول قوة رهاته وإساعده من أين أوصل ina ba ka shawara ga yana da kai sharri ta aiki Allah Allah Allah yana ya da dukkanin talikai ni kada mutum na ayi a yayin da wa da wani rana da kwanukan duniya ba kwanukan lahira kai akwai magana jama'a ba gobe a sama ba to gwargwaron a ce lokacin da rana lokacin da rana ke himowa zuwa a kai ranar rana sha ne to tun farkon dole ya ƙarfi da Allah ya mutane kowa. Ko gwargwaron kwanu kamar da Allah ya rabu. Mun kwanu da ya rabu da mun shiga ruwan. ba rana ba dai gari ni ma ta kullum da wani ba wani da hadisi da zai domin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata da wannan oh ana kai ko kuma ba ni hawa duk abin da aka faɗa wa wani ne wa ya samu gari ya fara cikin wannan ya zama هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر الألباب هذا القرآن ولا أن ترى بلاغ يرواناوا الناس والمتعلم أي أنزل الجد في سبيل الذكر wannan magana ta hada hada balawun da nasi da shi ne sauraya saboda kan bayani abin da an banza da duk bayanin da an gaba kuma wasu wato na a matakara ne abin da an faɗa wannan bayani ya riga da mutane ai kunzilin da ne kuma wanda ya nuna wuri don su zaɓar da shi wanda ya hada mu da ba ne ya da wani kuma don ba a da ake da wani wani an na ba wa shi wa shi wa yi na wa an nuna wa ne wura وما ويذكره العباد كما أبداهم كلا وهب إذن ولا هذا بلاه يعباد يريد له hikima a ɗanke da ƙwarari ko kuma a ɗanke da ƙwarari sannan kammalawa da manzanni da mutane sannan istimari uwa a nan هذا هو المملكة في لذلك الأمر للصالح يدي جواء الصواع قول الأنبال هذا الوقوف وقد شمل هذه الآية على جميع ما تحفظها للصواع wannan aya ta rage dukkanin da wannan sura ta karfi shi ne wannan yana tauhidi da kana walwaye da wahayi wanda ta yi shirwa da zan so da tunatarwa walwa da wa'azi wa kana da mabima bai hadi inda ta wani kyawun an zannahu ilayka da kodin lada ne na zulmani da biya akwai mu'amalar wariya ma ya zama wani hudara da ayyukan da sadari ma zama balaga والحمد لله رب العالمين على ما أنعم أيضا نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai rahama mai jinkai wanda da yi makiya wannan zuwa ana sanin da magana a kan yake kuma tari da masa wa ayyu aya na tisu wasu suna aya arzikin ayoyin da aya cikin da tara wa tara mabu a rahisi abinda wannan sura ke karantarwa ko ibrahim wasiyya al-maqul بيّنت مقوما عمله الذي الذي ينتظر القادم وتكاد ذلك جرعا كلها إلى ذلك الموضوع جملة قوة دوانا فيبين في الجميل سواء في ذلك القصة daidai a cikin wannan kisa ko ba ta yi da kawun da kuma kai sai wanda ke bayani da alƙai ko ba ta yi da kiyama kai wanda ke wanda ba ta da kiyama وتوجيهات tana akwai rubuta da cikin wannan darasi wata akiba tana akwai ci gaban bayanai a gani da duk da shekar wanda ke gyara history za a kuwa wata kallara a wani da ke wata ko ala ya kwada mediation lillahi rahman rahim alimullah wa rabb Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah ta kai yana alim ne murada da wannan manufar Allah تلك هذه الآيات وأن آوي آيات المثال آوي يعني مثال القرآن ومثال المعلمين وأن الرسالة مبين وأن تبين المسلم تبينوا للحق تزكية من البعض الحياة أن هذا الإنسان لا يكفي هو بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين جيران آه. يا بيان يا قرآني mai bayyanarwa na da gaskiya da ƙarya ziyada da dina ziyada na sifa rubama da yawa duk da su yi rubama ita ce yi rubama yawansu ya zama na annabi na kaba yawa ba irin su buri amma yawon malkiya da ra'ayi ya ma'aza ayar mutum حال حال وحال المسلم حال المسلمين za su yi burin dauka rubutun ne wallahi a cikin وربما لتكثير فإنه يكسب منهم ثمن ذلك قول وانا ينا يوى بريس إلى للتكليف وإن الأعوان لن تورث ورثها لشكرا

barkun ka bar su duke ku fara da barka ya Muhammad ya kuluci wa ya kamata ku ji dani da ya duniya wa yirma man amal ku ya gidan da su shi amal ku da umar da tsawon rayuwa ko irin da wani anin imani tsawon imani wallahi wa tawwa ya alamu Allah wa san ayi wa ta'ala وهذا عبد قول وانا آية موسى ماشي أشاهد أشاهد من كتاب يأتي في تعليل الآل الأهواء والنحو لن أقول صعوب zama abuta son rai da kuma wasa ta banza. Annabi sallallahu alaihi wasallam

annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin halittar da waɗanda an karkata waɗanda an haifa cikin nima suka waye kariya cikin nima sun fara cikin nima amma ya zama in ba su kawai na hukuka na abinci na hukuka na tsoron kuma in za su magana sai su ci wani ba za mu tsaya san abin da za mu faɗa ba saboda ni ma ta yi yawa don haka wannan ya kamata mai hankali da gyara kuma wannan aya tana gwada zalim jin daɗi da ni'ima a cikin duniya yana bayarwa zuwa da son tsawon rayuwa da kuma kuma mutum ya zama addini ma bai dame shi ba ذلك من أخلاق ذلك عليه من أخلاق المؤمنين وعن ذلكم مسلم إلى اليمنى duk abin da za a yi نعم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب ولها كتاب معلوم وما أهلكنا من قرية محدثة وتعالى أريها أريد أنا منها

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها فإذا كانت أمة وما يستأخرون duk al'umma da ta ga ana ya duk abin da ka ga yawo kan da kan hada lokaci ne abin duk lokaci da wala da zai duk abin da ka ga bai kawo ga hannu gaba lokaci da zai kawo ga hannu gaba amma in ba ka da imani ba ka gane Allah ta da وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون جماعة أما ترد هذا وقت هذا بيان كان رمضان وقالوا مستفيد بارو مكتاري النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين نزل عليه الذكر يا أيها الذين أنزل القرآن يا ريت حرب بعضه سوية يكفي في وقع تقول لي إنك لما يمكنه وكيل ba wani abin da za a tsara mamu ana shi yau gaba inda abin da yake an jisuwa لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو ما حل ليحل تأتينا بالملائكة من ترى وأنتم أكثر من إنها لا يبقى إن كنت من الصادقين في توليد أمريكا

بالنور وقرع بالياء في خمس تسع عين إلا بالعكسين أخذت أول تسعتنا للوجه الذي قدره الله لو أن كان قريب نوري جيل ولا على حتى فقدرته وكما نقوم بكبه على suna cewa a yi da mala'iku in an yi da mala'ika ba da yusuf kyau wani za a guna nan sun mutu da bai wa za a suka mutu wa ma ka ruɗina ina an je da barayi ku ba zama barayi na aiki da zuwa da barayi da a zani wallahi in barayi ka kai ya san su ba zama mu da sanyi da dama ma aiki ko ke da kai da aiki duka ana gyara duniya da ya kawo cewa a ji da barayi ka kai da kai ko zama a ji da annan ba E kuma na narin na wata إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله يجمع عليك سيدة وذكرى إنا نحن نزلنا الذكر مو في القرآن تأكيد الذكر عنا أو رسول وإنا لحاملون له كذلك والله ما أقرأ القرآن قومي ذاو ترك القرآن هي تبديل تولى أولي والتحليل لكذا كذا أولي والقياس للآل وكذا لذلك يقول القرآن يوم أن أنت رؤوم والقرآن يا أهل أعلم والله لا أعلم شيء الله يا أعلم yadda na hanyar mutum da mana bala saɓanin da wanda an rikin suwa gabanin Qur'ani fakar da kala ya kakari juyarwa ya ke duba ya kuma tsawa kuriyo da buwa za ka yi da wasu hata wa a kawai gari an ali ne a zuwa samu a kawai an kuma a wajen su saboda haka saɓanin da kuma da aka kisa wakar da kada ya ta hari ko da mu yulawa da kaka saba ya ke cikin ta li anna allaha wa ta'ala don Allah ya wani ta kimta alƙar wannan da yake kai yana ba da malamai warra ba da malamai wa ta'ala wa ma da kuma rawa ba da ba su kaza ولو كان هو كده لابن العلماء da an warke da Qur'ani da tsarewar malamai da ba da ruwa ya su taba shi irin wannan lokaci na wallahi inda an bar Qur'ani ta hannun malamai wallahi wani ya ɗaka yi a da shi mai dula kama ba da na hawa na kawai da wani kuma shi a tawa da injila dibawa yadda za ka irke waɗanda aka ji suwa ga wanda ya rida ya warko mariyayinka sai zo su yi tsada mana ba inda a cikin mana na cikin tsada sai mu ne amma ana mutu ya aure ba a dare ba inda an kura shi tsada ana tsada da mu wala ne bi hamdulillah sai dai da godiya Allah dan ya albarin Allah ne sai ya zo an ta mu ba ba ni abin da Allah wa ta'ala wa Qur'ani in in zuwa in zuwa sai ya samu wani to ci gaba ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد أرسلنا حديثا ما أيقون فبجبان كيالي عن الإمام الرسول المنزلي في شيخ الأول أسكن يحكي يعني من جماعة فرقه والإدارة من سبيل الإدارة الموصوبة في صفته يمشي عليه وهي بالرقم الشيء وهي من المرتب من أرض الاتباعي على أيدي في الحياة هؤلاء وغير الله هؤلاء من شاء وجزاء تبعه wasu mu a amurke shi ya kalli a nan farko gina masu ba a dini su alƙawarin da ya yi farko sun rarraba ita rufe dalala a cikin hanyoyin fada wanda ya yi su ba a kan shiya wama ya yi وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون waɗannan kawai jama'a na farko ma ya fi ma gane ya bai zai yana zo musu da gara so da wani mamuni lakawu ya sa dole ya zama wani ake shi karfe zai a wuri da abin da kamar yadda mutane su da yi biya a newa mu ba za ka ne da mutu zo ba wannan dan lafiya Allah ba wa mawa na كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك تبرعك نسلكه في شكاة الاستحسان إلى الاستخدام يكتب في شكاة الكذب الذي هو ولي التكذيب والسيء حيث كان كاليداوة يقول بكي كذب يرجع إليها

فظلوا فيه يعرجون ولو كان عليهم لهم كريم باب السماء الى السماء ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من ko da kowa an da kuka rubuta sama sun ga wuri suna tattakawa zuwa da rubuta an gaskiya ni ba mu cewa لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم بل نحن قوم مسحورون wallahi ba mu barka da abin da ce da na zuwa abin da na masu kira hakika mu an tushe su za an tushe wasu kan kawo abin da ake yin kan ma su ne ba abin da ake tushe kowa ce an an tushe a zan na ganin mu na ban na da ba wasu mu da ina wani ake yi jira muhammadu ƙura muhammadu ya kwanci a mullar mu فما حاله عند دخول غيره كما يدخل حاله كثيرا والعمل من الآية العربية يقول أن يا بعض لا تكلم عن وليا لم يشخص عنه أي كما أنه سكر أمثال ما أن تشك النوم لا أقول لا عن كلهما ونعم وإن كنا نتخيل الأمثال إلى هذه الأشياء كل يجب أن يكون قوة قوة waɗanda abubuwa ta anna na da karfa muna ɗagawa sama wala ya kudu sama muna shiga sama lakin na na nan nukuri na an da tsarin tsari lokacin da an gudu ba ta wani ko da kan mutum ba ya tsaye ba ai da a cikin da ruwa wani ne sun ba kaluban na da kowa mu dai mutane muka dan kwarce ba a nan hadara mu al-afrin sun juya gaba da take dawa بن عباس وقالوا قد جاء جاءه ذلك ثم صدق وانا الى كنا ذا كله كثير كثير مسؤولي اي كثر لاهي اي ان عدم الايمان لم يرد الايمان ليس ليس الاهل لاهي بارون وليس يمنعهم بالريح على صالح ما يكون الايمان أن الملائكة لا تنبيه ولا يكون ولا تنبيه بعد وصول إلى الزراعة ديارك وهذا أي شيء هو أنا أستحق ما يعني انا الوجه وأنا أستحق به يعني وأنا من نزول الملائكة لأن هو قوم مخالفنا متعلنا كان جرمانك بلا مبالاة لما يقول لا يستطيع الله فلا وانت شوف يا جاي شاور شيء كثير ما بين koyawa iyakan gani na'am ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ثم إنهم إذا اتبعوا في الآيات ولم سوائها su da sun zo da kan yawa a cikin sana sama ai ta ba kai aya ta wala kada kana na jin sama ya buna shi abun hanci buruji buruji cikin sama kenan ya kamata su zuwa wannan masaukai matakai da muka da su sama ila manazil masaukai da su biya kawai wa asaba wadda karmanu bakwai digiri a kanta wani isla'a kare da wani duniya goma ta yi da gun masu a dukkan ƴan الحبل والثوب والجوزاء والسرقال والعسل والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والسري والثلج والفوس ولا مسلول والفواكه السبعة هي المريض والزعر والسرقال والثور والشمس والمشتري والزحل فقالوا المريح شيء مريح لو الحمل شيء أتى ولا أرم ولا مريح الناس والضاع لها والنباع والأرض الجوزاء والسنبلة والقمر له السرطان غداري والشمس لها الحق يترك وراءها رمضان والمكتب له القوس والقوس والظهر لها الجد والشمس وإن وإن يروى هو رأى وليس والله أعلم مجال المسافر لأن النجوم لأن للنجوم مجال مترابطة وكل ما يرزقك معنا يحتوي يا نار على جملة الجسم الجملة من السماء لا يعلم عنها إلا الله فهو الله الذي خلقها وكل مجموعة تسكن مدى يدور بعضها حول بعض كان يوصل معقولة جوا كيف على نظام البديل الثاني للآخر في وظائف مختلفة تدل على بعض الأمور أتكلم tsari wanda ya saba yana gwani a kan wato rijiyar ko haka wani يجري الوضيع اسمها كلمة أي أسماء أسماء لتلك الكواكب أنت كرمه فيه بيت الحياة جميلة للناس اللي مصروف ما يعملوا سوى ولا أعمال في في السماء ليس كرك عليه ولا ولا قال هذا الكنت ولا جاء هذا صوته في كل ذلك القوة هي من نواحي السماء وكيف عدد عدد جيرمان عددنا يوانا الثانية على عدد جدا وكي كرمان وكان أسلوبها بين يعني لكما جيوة تسمى لكيسا ما أتواهم على أوليتها في أماكن أوليتها وأنا متفاوض بين الضغط ووضعها على أماكن أوليتها وأنا wannan mulki da an ga ambata an kasa shi gida 28 shi ne manzili na kowane kurji manzilani wa sulsul manzil da kasa wa wato makarfi biyu da sulsul makarfi rana ke ta fi kulle sana kowace shekara maraton su kai waɗanda da kusa ambata manazin ne waɗanda rana ke faɗa waɗanda da ta zo ga wannan ta faɗa ga wannan amma shi wata yana yake su bara ishirin da takwas wato kenan a kwana ishirin da takwas duka shi wata yana yake su amma ita rana da shi kama saboda haka in wata zai ishirin da tara to zai goyi kwana ɗaya sai da ya tafi shi ba lokacin sai ba lokacin sai wani yin zuwa ba da rana dare idan wanda zai kwana shi zai shiga to ba wanda yake yin sai ba dai an ce an yi abu ba ta gari ba ba ya zai gaba na ainihin shi ba a yi idan bai yi ta kwana talatin to zai kone gari

من كل شيطان يدق الشيطان به في وجه خطوبة فيه أي يقول الشيطان من سماء إلا أن تاسو إلا أكبر شيطان إلى سماء وأما في ألا يستعري أن ألا يحرج يدا ألا يجيوى بالجولة وما أعلى إن كان هو الذي يقول لك أنا وهي مكفرة طبعا الرسالة دي ولا الشيء غير لا يقبل في غيره لا يباع أبونا ولا حدا تعرف ولا أن إلا إلا من استرق السمع فأتبعه شراب مبين إلا لكن يقول من من استرق السمع فأتبعه شراب مبين أخذه من الدين ولكن أرش الأجل وأنبأه وغير من إحام الأولى ومنه بيننا أي أنه إيه دول ونزا نوجي za a yi shi juna shi ne kaukar wani tauraro au sila ne gogo wani kiri au sila ne gogo wanda ke harka cewa ya haribu wani kore shi ɗani awon ko hukuku shi duri shi awon ko hukuku ya tsada mai hankali zalika wannan haribu da ake wata magana an da shi ya nuna shi ɗanmu ba a ɗanmu kanu kanu rayu da kuma an samawa ne ba za a ɗanke su da gasa mai ba da kuma muna yadda ويعمل صنع ذلك ويعمل ضعيا لا غير كفرة إلى كان هو كوكا إلى روحي إنسان مغنم نسب يتعلو يبقى كوكا كوكا يبقى وانا مغنم وقع إنسان إيه كوكا يبقى وانا ما روح الإنسان لو إنسان هيعمل الإنسان من يقوم إلى ثلاث سنوات أنا أنا شيء يروح يبقى كفرة سمع ولا أقول babu shigarta babu shiga ta hudu ta biyar ta shida a dinnan a ta biyar ta shida ta bakwai an kai yi zuwa wasu wannan ma wuri da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi da Muhammadu mun da kuma da sabawa da bi addiniha da aka nan ga ta mai gaba dai sun ba ta wuri sai kuma sun kuma kuma kuma ba ta shi ai al-mazmu'a wa al-muna ya jere su fito da ita wannan shi ne duk shi ya da ya zo ne da sami ya da ajali za a yi ta da ya yi yura ko ta kashe shi ko ta bada mai hanyar ko ta muri shi Allah sauka to shi والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا آية وتركنا آية الأخرى الله يجمع الآية الأرض كذا مددنا مشيئة وتركنا منيرة حتى أنها ترى العلوم ترى العلوم حتى إذا لم تكن موصولة بشيئة يا جماعة كأن هذا الإنسان الله يا بني yanzu ka dubi kaka ya Allah ya yi ta ba kai ba kai ya alaka yana gyarawa da kuma jewa duwar wani cikin kasa ibadar duwar tsawari da masu kai kasa li Allah ta taharra da maka zuwa wa ta azuwa al'ada da kirira da mutane wa amma da nadiya mun da cikin kasa min kulli yin dukkan abubuwa da ajan aurawa ba zuwa sananne mukaddar wani a da lokaci da lafiyar يعلم القدر الله يعلم والقدر آدم يختار إلينا wannan wurare da tsada ne a inda Allah ya ba mu kokoro an yi tsada inda an ba mu yi wani yin guda wala ni tsada ni ma Allah in dai da wara ba hada Allah ba ya mu waja'alna lakum biha darasi na alƙur'ani mai girma daga shek abdulrahmani ta riga shugaban malamai ta jihar kebbi tare da allarama malam naziru abdullahi da riga wanda wannan tafsirin yana gudana ne a nan cikin babban birni na yami a unguwa da ake kira banu da biyu mawuru itayu ina kala tsohon da ta ɗin kama na gani Allah ta ce ta gani kasa sun kasa mu sha baki na na zamu da kanta sai Allah kan gobe sha Allah eh dai lokacin da aka bai za a dawo a cikin da wannan tafiyar insha Allah shi ne za a koma ƙarfe goma zuwa sha ɗaya da rabi idan akwai tambayoyi za a yi rabuwa a kan goma sha ɗaya insha Allah صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا روحك الله كبيا منا بقاتوس منا الخير يا الله ما نذكر أنت تمونا كراجوا a wannan من mai albarka Allah ka الخير يا الله alkhairi ya Allah ka الخير ya Allah ma ya banka da goma zuwa ga Allah Allah ya gafarta musu ya Allah zuriyar da ka ya Allah ka sanya mata albarka ya Allah ka shirya mata da 'ya'yansa ya Allah muna ka Allah ka taimake su ala kulli halin ya Allah sauran musulmi ji daya wanda iyayen su goma zuwa ga Allah ya Allah gafarta musu ya Allah kai rahama cikin kabarukansu ya Allah wayanda iyayen suke raye kuma ya Allah ka za su gama da duniya lafiya ya Allah iyayenmu da suka tarbiyyantar da mu ya Allah ka sakanta musu da alkhairi ya Allah wayanda suka rasu Allah kai rahama cikin kabarin su ya Allah wa'anda muke raye da su ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka warkar da suwa. ya Allah muna roƙonka Allah ka sa muna cikin wanda za a a cikin wannan wata ya Allah muna roƙonka ka yafe muna kurakuranmu ya Allah ka ba mu imani mai albarka ya Allah ka mu tsayuwa a cikin dare ya Allah karbi ibadunmu ya Allah karbi addu'o'in da muke gabatarwa ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya ya Allah duk wanda ya halarci wurin wannan tafsiri yana da bukata daban-daban ya Allah kai ne mai basuwa ba mu da abin da za mu baka ya Allah muna tawassuli da wannan aiki ya Allah ka biya mu kowa bukatuncinsa na alkhairi ya Allah ɗan kasuwanmu da suke neman halalinsu a wannan ƙasa ya Allah ka ba su halaliya ya Allah ka taimake su ala kulli halin ya Allah ka sanya wa kasuwancin su albarka ya Allah waɗanda ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah mu da kabba lafiya ya Allah ka ƙara mu da lafiya ta amfane mu ya Allah muna ka mata da suke zuwa wurin wannan tafsiri su ma suna da bukatu daban-daban ya Allah ka biya musu bukatocin su na alƙairi ya Allah masu aure daga cikin su Allah ƙara mu auren su albarka ya Allah waɗanda ba su yi aure ba Allah ka ba su mazaje masu albarka ya Allah ɗalibai da suke karatu a wannan ƙasa a na suke ya Allah ka sanya ma ilimin su albarka ya Allah ka ganar da su ka ƙara musu basira ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka saukan muna da ruwa masu albarka ya Allah idan mun shuka abinci ka ba mu mai albarka ya Allah ka ba mu mai albarka ya Allah ka taimake mu ala kulli halin ya Allah kai muna maganin abin da ba mu yi kanmu ya Allah muna roƙonka wannan bawa da ya bada wannan wuri da saukar da malam mai tafsiri ya Allah ka sa ganga musu da alkhairi da shi da duk wanda ya bada gudunmuwa a cikin wannan aiki ya Allah ka hada mu a gidan aljanna firdausi ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين